muna da ainihin babban bako a shan malam ya haya amfalami daga cikin garin kaduna wanda zai zo ya gabatar mana da muhadara a wannan masallaci namu mai albarka wasu ko wasu mu sun san malam ya haya kila a fuska ko sun taba da shi a irin waɗannan ayyuka da yake gabatarwa wasu mu suna jin malam ya haya a salafi a rediyoyinsu da talbishin so yau allah ya azurta mu da ashen malam ya haya a salafi a wannan gari namu mai albarka na zangon aya cikin ainihin karamar hukumar igami da ke jihar kaduna a tarayyar nigeria malam muna maka barka da zuwa tare da ainihin tawaga da ba da bata lokaci ba za mu iya cewa za mu so kafin malami ya ainihin gabatar da abin da ya tara mu a wannan wuri za mu so malami a takaice ko minti biyu malam ya dan bamu mu tarihin shi kaɗan duk da yake ba mu san shi ba kusan kalilan ne a cikin mu nan suka san malam kuma da ya cewa ni Allah ya ɗan malam a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da ɗari da ɗaya? Ah, zan yi cewa to maganar ainihin ɗan tarihin malam, an ruka cewa to a bashi a ƙarshen karatu malam zai fito mana da ainihin tarihinsa a wanda zai jagoranci wannan ainihin majalisi shi ne a shek malam muhammad bello abdullahi dabo shi imam na ainihin wannan masallaci malam bismillah أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه muna mai rubuta ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare mu da nufin da haduwa a wannan wuri mai albarka kuma wannan lokaci mai albarka mun gabatar da ainihin wato wa'azi na musulunci wadda babban malamin mu malam muhammad ya haya a talafi wanda ake masa lakabi a mutar firdaus zai gabatar mana a wannan gari namu mai albarka muna yi ma ainihin malan malam da kuma barka da zuwa da shi da ainihin wasu da wadansa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci mu ya amfani mu da abubuwan da malam zai karanta da mu kuma allah ya ba mu ikon ainihin wato aiki da abin da za mu ci a ainihin wato wajen malam Allah kuma ya koma cikin gida lafiya da sauran ma waɗanda Allah ya azurta su da ainihin wato halartar wannan wuri mai albarka Allah ya koma da kowa gidansa lafiya. amma Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma yanzu amma da hankali waɗanda suka ainihin sa wani rikodin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

wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau tara ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da 29 ga watan oktoba shekara ta 2017 allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo wannan gari mai tarin albarka wato zangon aya a karo na farko a domin zan iya cewa ina yawan jin labarin wannan gari mai tarin albarka zangon aya amma kuma allah subhanahu wa cikin ikonsa bai taɓa bani ikon ko ziyara ba an kawo ba ballantana a ce wai in zo in gudanar da wani abu da yake da alaka da da'awa to akwai wani dan uwa wanda muna yawan tattaunawa da shi ta waya sannan kuma yana kawo min ziyara kuma muna yawan tattaunawa da shi kan harkan addini ya fi ta hanyoyi da yawa wato cikin ikon Allah cewa in samu daman wato kawo ziyara zuwa wannan gari mai tarin albarka to amma wallahi Allah cikin ikonsa ban samu dama ba wanda a lokacin ya ma bani labari cewa a garin akwai wasu 'yan bid'a da suke yawan fitinan ahalus sunna a lokacin cewa yana buƙatar a ce a dan kawo ziyara domin a karantar da al'umma ko kuma domin a yi ma juna nasiha saboda ainihin kariya ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah shi ne aran ma wato malam sabiru to gaskiya mun daɗe muna tattaunawa da shi akan in kawo ziyara amma Allah bai bani ikon kawo ziyara wannan gari ba to sai kuma gashi cikin ikon Allah Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko gashi mun kawo ziyara ko muna fata wannan ziyara ba zai zama to na farko ba insha Allah wannan ziyara zai zama to ziyara na zumunci wanda za mu ringa kawo ziyara lokaci-lokaci wannan gari mai tarin albarka domin gudanar da harka na da'awa Allah subhanahu ta'ala ya taimaki musulunci da musulmi ga baki daya kuma ya kankan da kafirci da kafirai ya ɗaukaka ainihin ahalin sunna akan dukkan masu gaba da su to zance na gaskiya da na kawo ziyara wannan waje dan ƙaramin luran da na yi na ga wani abu wanda ya bani sha'awa abin da ya bani sha'awa shine na ga masallaci ya cika makil da ainihin samari da kuma dattawa gaba daya masu kishin sunna to wannan galiban ba a cika samun shi a wurare ba gaskiya za ga mafi yawan wurare in ka zo sai ka ga akwai tarraki ko kuma akwai ainihin adawa tsakanin dattawa da samari sai ga samari su daban dattawa su daban amma duk sanda ka ga ainihin ahalus suna da dattawansu da samarinsu suna tafiya bai daya to lalle suna tare da alkhairi wanda wannan shine abin da muke fata a koda yaushe ba ma jin daɗi a ringa wai samari da tawa samari da tawa da zaran kaga wannan to akwai rabuwan kai kenan ana buƙatar a ce samari su bayar da ainihin gudunmawa mai tsoka wajen ganin sun yi biyayya ga ainihin shugabanninsu sun yi biyayya ga ainihin na gaba gare su su kuma ainihin dattawa su amfani da hikimar da Allah ya ba su wajen janyo samari domin a tafi tare to da irin wannan ne ake samun nasara kuma sunna ta samu ci gaba a ko'ina misali amma duk sanda aka samu rabuwan kai sai ka ga makiyanmu sun samu dama a kanmu Allah ta'ala yana cewa wa bi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u tafshalu wa tazhabu ku yi da'a ga Allah da manzansa kada ku yi jayayya in ku yi jayayya fatafshalu sai ku yi rauni kuma sai karfin ku ya tafi sabbin muna so mu yi karfi ya zama to muna tafiya bai daya to lallai wajibi ne a gare mu ya zama to mu dungule mu zama to tsintsiya madaurin ki daya saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ko wani hadisi wanda imamu ahmad ya ruwaito shi wanda al'allama nasiru sunna nasiru dil albani ya inganta wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi ta'ala ibadan ma hum bi anbiya wala shuhada yakbiduhum al-a'an yakbiduhum al-anbiya wa shuhada limakalatihim min Allah yace inna lillahi ta'ala ibadan lalle Allah ta'ala yana da wasu bayi bayin nan ma hum bi anbiya su ba annabawa bane wala shuhada su ba shahidai bane amma kuma yabbiruhumul anbiya annabawa na sha'awansu wa shuhada shahidai ma suna sha'awansu li makanatihim min Allah saboda matsayinsu a wajen Allah to sahabbai da suka ji wannan irin yadda manzon Allah ya yi wa'annan bayan Allah kirari cewa su ba annabawa bane sannan su ba shahidai bane amma annabawa suna sha'awansu saboda matsayinsu a wajen Allah kace ya rasulullah ala tubiruna marhum ya rasulullah ba za ka ba mu labari ba ko su waye wa'annan mutane to sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yake cewa qaumun tahabu fillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'azawnaha yace su ne mutane da suka so juna saboda Allah ba wai akwai zumunci tsakanin juna su bane babu wani zumunci an gane ko mutane ne wanda musulunci kawai ya hada su wala Allah ma kabilu ne daban-daban amma sai ya zama to sun so junansu saboda Allah babu wani zumunci tsakaninsu wala amwalin ya ta'azauna ha kuma babu wani dukiya da suke bika wa junansu ka san wani yakan soka dan abin duniya wani yakan soka dan kabilan ku daya wani yakan soka dan kuma ko kungiyan ku daya ko abin da ya kama da wannan to wa'annan soyayyan su soyayya ne na musulunci soyayya ne na aqida dukan su gaba ɗaya ahlus sunna ne wani jama'a qaumu tahabbu lahi ala alhamin bai nahu. mutane da suka yi soyayya saboda Allah ba tare da wani zumunci tsakaninsu ba wala amwalin ya ha? babu dukiya da suke miƙa wa juna to shine annabi ke cewa wallazi nafsi bi yadihi ko kuma ala innahum la ala nur wa inna wujuhahum la nur la yakhafuna idha khafa an-nas wa la yahzanuna idha hazina an-nas yace wa'annan mutane lalle suna cikin haske kuma lalle fuskar su shi ma yana cikin haske la ya khafuna iza kafa nas wato tashin kiyama ba sa jin tsoro in sauran jama'a suna jin tsoro sannan wala ya hazanuna iza hazina nas sannan ba za su yi bakin ciki ba in sauran jama'a suna bakin ciki kenan wa'annan mutane waliyai ne su wa'annan mutane bayan Allah ne saboda soyayya suke yi saboda Allah ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ku saurara lalle waliyan Allah babu tsoro a gare su ko babu wani bakin ciki a gare su su wane ne waliyan Allah allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna da takwa to almuhim dai wato idan ya zamanto al'umma ya to musulunci ya haɗa su kuma ya zamanto aƙida ya haɗa su kuma suna tafiya akan wannan fahimta to lalle wayannan al'umma suna kan alkhairi Allah ta'ala shi taimake mu to dama ƴan uwa wayanda suka ce za a yi muhadara a wannan masallaci mai albarka sun ce suna so a dan tattauna dangane da abin da ya shafi motsar da ainihin samari da kuma motsar da ainihin ƴan uwa gabaki daya akan muhimmancin neman ilimi to saboda haka na shirya ainihin lakcan ne akan abin da yake da alaka da neman ilimi to a gurguje a abin da ya shafi neman ilimi kusan na san malaman ku sun dade suna muku wa'azi akan abin da ya shafi ilimi da muhimmancinsa to yau ba wai zan yi magana kan ilimi da muhimmancinsa bane wato zan yi magana ne akan abin da ya shafi motsar da ainihin yan uwa kan muhimmancin neman ilimi kafin nan muna so mu fara magana akan abin da ya shafi ikhlasi akan neman ilimi farko dai wato ana bukata ga ɗalibin ilimi in zai nemi ilimi ya nemi ilimi saboda Allah kada ya zamanto yana neman ilimi ne domin ya samu wani abun duniya ko domin ya shahara ko domin ya samu wani abu na mulki idan har ya zamanto mutum yana neman ilimi zuciyarsa babu ikhlasi to wannan ilimi ya zamanto sharri a gare shi Sufyanin sauri rahimahullah yana cewa ma alashtu shay'an ashadda alayya min niyyati yace ban taba gogayya da wani abu ba wanda na sha wahala a gare shi da kyar na shawo kan shi kamar niyyata wato Sufyanin sauri yana daga cikin malamai na salaf Allah ya masa rahama amma yake ba mu labari cewa wato ya yi ƙoƙari ya yi ta kokuwa da shedan da ƙyar ya samu nasara har ya zamanto yana yin abu saboda Allah mafi yawan abubuwan da yake ya lura karatun da yake yi gaba ɗaya in ma dan riya ko don son shugabanci ko don dai neman wani abu na duniya to sai ya lura cewa wato rayuwarsa gaba ɗaya zai yi hasara kenan a ce mutum ya kai shekara arba'in ya jin fari shekara kaza amma gaba ɗaya ya gamsu a cikin rayuwarsa cewa duk abin da yake yi gaba ɗaya babu Allah a ciki to wannan bawan Allah su jari sauri da ya fahimci haka sai ya tsaya yana ta kokowa da shedan har Allah ta'ala ya bashi nasara ya cimma burinsa har ya zai to ya koma yana yin abubuwa saboda Allah to wannan abu abu ne mai abin tsoro kwarai da gaske Sufyan da sauri yana daga cikin manya-manyan malamai na salaf amma kuma ku duba yadda ya gaya mana cewa da ƙyar ya shawo kansa da ƙyar ya samu ya rinjayi ɗan, dangane da abin da ya shafi kalasi to da yawa daga cikin yan uwa na ɗaliban ilimi ka ga mutum yana karatu yana karatu shekara da shekaru amma baya binciken niyyarsa ya kamata kana karatu kullum ko kana yin wani abu na addini ka ringa binciken niyyarka anya kuwa abin da nake yi saboda Allah ne ko kuma ina yi ne saboda in shahara ko ina yi ne saboda a sanni ko ina yi ne saboda samu mukami ko abin da ya kama da wannan to da zaran mutum ya ga babu ikhlasi to ya kamata ya sake waiwayawa ya yi tunani mai zurfi yaya za a yi ya samu wannan ikhlasi in ba haka ba kuwa karatun shi ya zama to musiba a gare shi an gane wannan ko to shine ake magana cewa baya kamata mutum ya yi nufin ainihin kaddara na duniya da ainihin iliminsa ko ya yi nufin shugabanci ko ya nufin alfarma ko neman dukiya ko misalin yana so ya yi gasa da tsara da wani yana karatu ne saboda yana so ya gasa shi ma a ce shi ma malami ne misali ko kuma yana so jama'a su ringa mutunta shi suna kiran shi akar makalla wani kuma yana so da zaran ya shigo kowa ya miƙe ga malamin ko abin da ya kama da wannan saboda haka akwai wani malami daga cikin magabatanmu abu yusuf rahimahullah yana cewa ya ku mutane wato ku yi nufin allah da ilimin ya ce ni ban taɓa zama a wani majalisi ba ko kaɗan wanda a cikin majalisin idan ina so in yi tawazu ba ce allah ya daga ni sannan kuma ban taɓa zama a wani majalisi ba ko kaɗan wanda idan ina so in ɗaukaka sai ga allah ya kasa da ni da yake nufi duk sanda ya zo wani majalisi in yana son ya saukar da kansa ƙasa kawai sai ga Allah ya daga shi amma da zarar shedan ya dan sanya masa wani tunani cewa shi babba ne sai Allah ya wulakanta shi to saboda haka duk abin da zamu yi mu dage mu ringa yin shi saboda Allah subhanahu wata'ala manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ta'allama ilman mimma yuftaga bihi wajhullah la ya ta'allabu illa li ba bihi Allah. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah duk wanda ya nemi ilimi wanda ake neman fuskan Allah da shi ilimin da ya kamata a yi shi saboda Allah amma sai ya zamanto la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi arda min ad-dunya sai zama shi ba komai yake sa yake neman wannan ilimi ba sai dan ya samu wani kadara na duniya to shine annabi ke cewa lam yajid araf al wannan bawan Allah ba zai shaki kamshin aljanna ba yawmal qiyama an gane ko hmm. ilimin da ya kamata mutum ya yi saboda Allah sai mutum ya yi shi saboda duniya to wannan bawan Allah ya wahal da kansa ya bata wa kanshi lokaci ba zai shaki kamshin aljanna ba gobe kiyama wannan hadisi ingantacce ne Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin sunan din shi da Ibn Maja, kuma Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadisin a cikin Takhrijul Iktida'ul Ilm na ainihin Khatib al sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man talabal ilma li yumariya bihi sufaha aw yubahiya bihi ulama aw li yusrifa wujuha an-nas ilayhi fa huwa fi nar duk wanda ya nemi ilimi li yumariya bihi sufaha domin yayi jayayya da jahilai a ce masa babban malami misali aw yubahiya bihi ulama ko dan yayi gasa da manyan malamai aw li yusrifa wujuha an-nas ilayhi ko dan ya juyar da fuskan mutane gare shi kowa ya ringa ai ba mai ilimi kamar sa ai babu wanda ya fi shi ainihin tsoron Allah ai kaza kaza fa huwa fi nar wannan yana cikin wuta kaga shi ya kamata in zaka nemi ilimi wato in har ka san zaka nemi ilimi ne saboda duniya kar ma ka bata maka kanka lokaci in kana neman duniya ne ka san wajen neman duniya in kana neman dukiya ne ka je kasuwa ka je ka zama ɗan kasuwa kada ka yi amfani da malanta a ce da shi kake neman dukiya da shi misali in kana neman mulki ne je ka nemi sarauta amma abin da ya shafi addini wuri ne wanda yake mutum ya kamata ya zamanto yana neman yardan Allah ne da shi ya samu ya gamu da Allah lami lafiya to wannan hadisi ibn majah ya ruwaito shi shi ma wa hasanahu al-albani fi sahih ibn majah to ya zo kuma a cikin sahih muslim daga hadisin abi huraira radiyallahu an wato bayan abu hurera ya kawo maganar manzo sallallahu alaihi wasallam akan ainihin wannan gabiya din sai ya kawo wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-qur'ana fa utiya bihi yace da mutumin da ya koyi ilimi sannan kuma ya karantar da shi sannan ya karanta al-qur'ani sosai ya kware to ranar tashin kiyama sai aka zo da shi sai Allah ta'ala sai ya sanar da shi ni'imominsa cewa ka yi karatun alkur'ani Allah ya ce na karantar da kai alkur'ani ka haddace alkur'ani ka san fikin alkur'ani kuma ka goge wajen sanin alkur'anin nan to sai ce kwarai da gaske sai ce Allah ya tambaye shi fama amirta fiha to irin wannan ni'ima da na yi maka na ma kaza na ma kaza na ma kaza kan ilimi to wani ilimi kai wani aiki kai da wannan ilimin ƙala sai ce ta'allamtul ilma wa allamtu ya ce ya Allah na koyi ilimi kuma na karantar da shi wa ƙara'atu fi kuma na karanta alƙur'ani saboda kai ƙala sai Allah ya ce ka zabta walakin naka ta'allamtar ilm da yuƙalu alim ƙarya kake yi sai na cewa kai ɗin nan ka koyi ilimi ne domin a kira ka malami wa ƙara'atar ƙur'an da yuƙal huwa ƙare ka karanta alkur'ani domin a ce ma makaranci faƙarƙi kuma an faɗa to yanzu menene amfanin wannan magana sun ma'umira bihi fasuhi ba ala waje yi dinar to nan take sai aka yi umarni da shi aka ja shi kan fuskarsa aka ja shi ƙi zuwa wutan nama kaga wannan bawan Allah ya ɓata wa kansa lokaci a duniya ya zamanto wato babu wani ainihin amfani karatun da ya yi Allah shi kiyaye amin Abu Huraira radiyallahu an wanda ya ruwaito wannan hadisi ya kasance idan yana bada wannan hadisi sai ya faɗi suman saboda tsananin tsoron Allah akan wannan al'amari hadisin yana daga cikin hadisin da ke firgita Abu Huraira radiyallahu anhu yana bada shi A gane ko na Ahmad imamu ahli sunna wal jama'a Allah ya masa rahama yana cewa alilmu ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahanni ya tuhu ilimi babu abin da yake daidai da shi dukiya ba daidai yake da ilimi ba sarauta ba daidai yake da ilimi ba amma liman sahanni ya tuhu ga mutumin da niyyarsa ta inganta idan ya zama to mutum ya nemi ilimi saboda Allah ba wanda ya fi shi daraja a wajen Allah amma mutumin da ya yi karatu saboda duniya zai zama to kaman bal'amu dan ba'ura masalul ladzi atainahu ayatina fansalaka minha fa'adba abu shaitan fa kana min al kaga Allah ya bashi ilimi Allah ya sanar da shi ilimi mai zurfi amma ya sabule daga wannan ilimi yadda maciji ke sabulewa daga fatansa. sai shaidan ya bi shi idan malami ya kauce to shaidan ma tsoron shi yake Da saboda haka idan malami ya kauce karatun da ya yi ba shi da wani amfani ina ba zan gane wannan saboda haka ilimi babu abin da yake daidai da shi idan mutum yana da kyakkyawan niyya to an tambayi imamu ahmad rahimahullah an ce yaya niyyar mutum ke inganta sai ke cewa yanwi wa ya tawaza wa an yarfa aljahar an gairi ya ce mutum zai yi niyya cewa don allah yake sannan kuma ya kankan da kai zuwa ga allah sannan kuma zuwa ga mutane sannan kuma wa yayi niyyar ɗauke jahilci ga sauran mutane ya zama wannan shi ne ka na neman ilimi sai Allah ta'ala ya ɗaukaka ka an karɓo daga abi sahi bin abi kuzala al-ansari yana cewa wato shi wannan bawan Allah yana daga cikin sahabbai yace manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya yace Iza jama'a Allahu awwali na wal akhirin yawm al-qiyamah li yawm la rayba fi na munadi man kana ashraka fi amalin amilahu lillah falyatlub sawabahu min inda ghairillah wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan Allah ya tara mutanen farko da na ƙarshe ranar tashin kiyama saboda wani yini wanda babu kokonto a cikin sa na da munadin wato wani mai kira wani mai yekuwa zai yekuwa man kana ashraka fi amalin amila hulillah duk wanda ya kasance ya yi shirka yayi riya a cikin wani aiki wanda yayi saboda Allah ya yi saboda Allah sa’an kuma sai ya yi don ya burge mutane falyatlub ba min indi la to ya nemi ladansa a wajen wani Allah don Allah ba zai ba shi lada ba Allah yana ba da lada ne ga abin da mutum ya aikata tsantsa domin amma idan ka aikata aiki domin Allah nan domin wani to ka je ka nemi lada wajen wani Allah ba wajen Allah ba fa’in nan la’a agana shuraka an shirk domin Allah shi ne mafi wadatuwan abokan tarayya daga tarayya shi ne mafi wadatuwa masu tarayya daga tarayya shi Allah ta'ala ba a yi masa tarayya an gane wannan ayi wannan hadisin imamu albani ya inganta shi a cikin Sahih Sunan Ibn Majah to daga cikin asarai na ainihin salaf game da ikhlasi an karbo daga Asim yana cewa ya kasance Abu Wa'il a ya yi sallah idan ya yi sallah wato a cikin gidansa sai ya ringa kuka saboda tsoron Allah yana sallah yana kuka sai a ringa jin sauti yana fita daga gare shi da za a sanya mai duniya gaba daya akan ya aikata shi alhali wani na kallonsa da bai aikata ba idan yana sallah shi kadai a cikin daki wato idan ka leka dakin sai ka je yana ta kuka yana ta kuka amma kuma in yana sallah tare da mutane baya kuka to shi ne ce da za a sanya mai duniya da abin da ke cikinta a ce ya yi kuka a gaban mutane ba zai yi ba shi kukansa in ya kaɗaita yana tsallan dare inda za ka raɓe za ka jera kuka wannan kuka yana yin shi ne kawai saboda tsoron allah subhanahu wata'ala ba ya yi wannan kuka saboda riya ba ne ko saboda ya nuna wa mutane shi mai imani ba an gane wannan ayi to wannan imamu zahabi ya ruwaito shi a cikin siyarwa alamin dubala sannan an karɓo daga abi hazim yake cewa wato yana nasiha ga ɗaliban ilimi irinmu uktum hasanatik kama taftum tik, wato ka ɓoye kyawawan ayyukanka kamar yadda kake ɓoye miyagun ayyukanka yadda mutum idan ya aikata miyagun ayyuka bai so a sani haka nan kyawawan ayyuka kada ka ringa bayyanar da shi ka ringa ɓoye shi ba tare da ka bayyanar da shi ga mutane ba shi ma wannan a cikin siyarwa alamin dubara sannan an karbo daga ubay bin abi ja'far ya kasance daga cikin manya-manyan malamai masu hikima yana cewa idan ya kasance mutum yana bayar da wani labari a cikin majalisi sai labari ya ba shi sha'awa wannan labari ya ba shi sha'awa to ya kame daga labarin da zarar ka fara ba da labari sai kaga labarin ya dan sama wani sha'awa kana jin daɗin labarin to yace ka kama bakinka wala'alla ka fara yin aiki ba don Allah ba Ya yace wa ka na sakitan fa a'jabahu sukut idan ko mutum sai yi shiru sai shirun ya bashi sha'awa fal yatahaddath ya kama magana kawai an gane ko wato mana duk abin da zai bata maka ikilasinka, ka yi sauri ka cin masa kafin ya zo ya kawo ma matsala sannan an karbo daga abin wasi cewa yana ba mu labari cewa lallai mutum daga cikin salaf yakan yi kuka 20 sana wa mar'atuhu ma'ahu ta alam. wato daga cikin magabatanmu aka samu mutum yana cikin dare yana karatun qur'ani ko yana karatun hadisi ko yana tahajjud zai yi kuka yayi kuka yayi kuka shekara 20 yana wannan kuka matar shi bata san yana kukan ba amma ji wani ayi me yasa saboda ba wai yayi kukan da ka sani bane yayi kuka ne saboda tsoron Allah kuma Allah ya sani sannan an karbo daga Sahal bin Mansur yana cewa ya kasance Bishir yana sallah daga cikin magabatan mu fa yudawil sai ya tsawaita karatu wa rajulun wara'ahu yanzu alhali wani mutum yana bayan yana kallon shi yana sallah gashi ya tsawaita karatu to a lokacin nan sai shi Bishir din nan sai ya fahimci shi da yana sallah ne ya ɗauka shi kadai ne ashe wani mutum na kallon shi yana sallah to da ya fahimci ana kallon sa a lokacin da ya idar da sallah sai yake ce ma wannan mutumin la yi buka mara aita bin kada abin da ka gani daga gare ni ya baka sha'awa ba kada kai sha'awa ta fa inna iblis kar abada Allah dahara ma al malaika yace domin iblis ya bauta ma Allah zamani guda tare da mala'iku ya yi wajen shekara guda yana bautar Allah tare da mala'iku to ni ma dan na yi sallah na tsawaita sallah kada fa abin ya baka mamaki ya burge ka irin yana so ya nuna mai dinda ya dauke mai hankali kada ya tunanin wannan sallar da ya tsawaita wani abu ne misali saboda shi ya yi wannan sallah ba ya yi ba ne don wani ya gani kuma bai so a ce wannan mutumin ya gani ba shi ne dalilin da ya san ya yi wannan magana ɗin to kun ga wannan kenan a takaice ana bukata ya zama to ɗalibi na sunna ya zama duk abin da zai aikata yana aikata shi da kyakkyawan ikhlasi wa ma umiru illa ya'budu abudullah mukhlisina lahu din to wannan shine babban abin da ake bukata farko ga ɗalibin ilimi idan ɗalibin ilimi ya samu ikhlasi kusan ya kusan cin burinsa a wajen neman ilimi sannan na biyu daga cikin abin da ake bukata ga ɗalibin ilimi akwai ɗaharatul baɗin wa sakinatul zahir wato ya zama tsarki akwai tsarki na baɗini sannan kuma akwai nutsuwa na zahiri ana so a ce cikin zuciyarsa akwai tsarki sannan kuma zahirinsa akwai mai nutsuwa wato imam malik imamu darin hijira allah ya masa rahama yana cewa ina haƙƙan ala ɗalibin ilm an yakuna lahu waqar wa sakina ya ce lallai haƙƙi ne dole ne ga ɗalibin ilimi ya zama to yana da natsuwa na zuciya da kuma natsuwa na jiki wa an ya kuna muttabi'an da asari man kuma ya zama to yana biyayya ne ga gurabun wanda suka gabace shi kenan abin da yake nuna mana a nan wajen ya zama to kana da ikilasi, sannan kuma kana da natsuwa na zahiri sannan kuma ya zama to kana biyayya ga salaf idan ya zama to mutum yana da ikilasi. sannan kuma yana da nutsuwa na zahiri amma sai ya zama to dan biri a shi ya zama to baya biyayya ga ainihin sahabbai baya biyayya ga tabi'ai baya biyayya ga tabi'i tabi'in to zai zama to karatun shi na banza ne an gane wannan ayi duk abin da mutum zai aikata na addini ya zama to yayi daidai da wa'annan mutanen da Allah ta'ala ya ce radiyallahu anhum wa radu'an an gane wannan ko idan ya zama to aikin ka ya saba ma wayannan mutane to kada ka bata maka kanka lokaci man arada an yastanna falyastanna biman kad mata fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna duk wanda yake so yayi koyi ya samu nasara to yayi koyi da wayanda suka mutu suka gabata su ne sahabbai fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna domin rayayye ba a amince mai da fitina za ga mutum yanzu rayayye yana kan sunna ka saki jiki wata rana sai ka ji shi dan biriya ne za ga wani mutum kana ganin shi rayayye yana kan sunna kana yana baka sha'awa sai ga yayi rida ina fata gane amma wayannan mutane sahabbai tabi'ai da sauransu wato sun riga sun gamu da Allah lami lafiya Allah ya riga ya bamu labarin su to tunda sun gamu da Allah lami lafiya to ya kamata duk abin da zamu yi na aikin mu ringa auna shi da ayyukan su an gane wannan ko Allah ta'ala ya riga ya yarda da su to kuma sai mu yarda da su wannan shine dalilin da yasa ake kiran ahlus sunna ce mai salafiya duk mutumin da yake mai bin sunna to salafiya ne shi duk mutumin da yake salafiya ahlus sunna ne shi ina ba san gane domin yan uwa da yawa suka ce wai to wai ana cewa ahlus sunna kuma a ce salafiya bai bambancin su to zance na gaskiya babu wani bambanci Inda kai ahlus suna ne ba ɗan bid'a ba to kai ɗan salafiya ne in dai kai ɗan salafiya ne kai ahlus suna ne domin ahlus suna suna da sunaye masu yawa ana kiran su ahlus sunna wal jama'a ana kiran su ahlul kitab wa sunna ana kiran su ahlul qur'an ana kiran su al najiya ana kiran su al mansura ana kiran su ahlul hadith ana kiran su ahlul asar ana kiran su ahlul ittiba suna da sunaye daban-daban suna da sunaye kala-kala wanda kowanne ka kira su baka yi kuskure ba misali ina ba san gane wannan da saboda haka imamu na malik imamu darin hijira amirul mu'minin fil hadith rahimahullah ya yi mana wasiya mai tsada wanda ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari cewa haƙƙi ne ga ɗalibin ilimi ya zama yana da natsuwa na zuciya natsuwa na jiki sannan kuma ya zama to mai biyayya ga guraben magabatansa mu zamanto masu waiwaye duk abin da za mu aikata shin sahabbai sun san da shi shin tabi'ai sun san da shi shin tabi'ai tabi'in sun san da shi in ba san da shi ba to mu san cewa wannan ba addini muke yi ba ina fatan gane da saboda haka ya kamata ga ɗalibin ilimi ya zama to a cikin siffarsa a siffar shi a ga alamar cewa ahalin sunna ne shi a ganshi da siffa na sunna gashi da gemu masha Allah gashi da shiga na musulunci sannan kuma ya sa wando su sa wando ba yana canza sabon misali saboda manzo sallallahu alaihi yana cewa izratul mu'min ila nisfi sa wala haraj aw juna fi ma bai da bainal ka'bayn cewa tufafin mumini a wato yauto na mumini zuwa rabin kauri babu laifi abinda ke tsakanin shi da idan sawu asali inda ake so a tufafin mumini rabin kauri amma kuma wannan shi ne ya zama to mustahabi sannan wala haraj aula la juna fi ma bainahu wa bainal ka'bayn babu laifi ga abin da ke tsakanin shi da idan sawu tsakanin rabin kauri da idan sawu ba lada ba zunubi sai ce ma kana asfala min al-ka'bayn min al-izar fatin nar abin da ya kasance ƙasa da idan sawu na irin tufafi to yana wuta idan an ce yana wuta dan uwa kana tunanin tufafin ne kawai yake wuta ko har da kai har da mutumin da ya sa tufafin na ba gane aka wa maka na asfala min al-ka'bayn min al-izar fa na nar sannan kuma sai ke cewa wa man jarra izarahu bakarar lam zurin lahu ilai yawm al-qiyamah duk wanda ya ja tufafin shi da takama yana alfahari shi kuma wannan zulmin shi daban ne Allah ba zai masa kallon rahama ba gobe kiyama shi wancan ba takama ya yi ba kawai me yayi ya kasance tufafin shi na ƙasa da idan sawu ne ya kace mafin na amma kuma in ya ja tufafi a ƙasa da takama ga jan tufafi a ƙasa ga kuma takama to zunubin ya fi girma Allah ba zai masa kallon rahama ba gobe kiyama to wannan azabar shi ya fi tsanani da wancan wanda yake tufafin shi ya wuce idan sawu kaga a cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana tafsilat yace izratul mu'min ila nisfi sak kyautan mumini rabin kauri da yake nago? to kaga wannan shi ya fi kowanne na biyu sai ce wala haraj aula juna fi ma bayyana kuma bayyana ka bayan babu laifi abin da ke tsakanin shi da idan sawu tsakanin nisu sa zuwa idan sawu la haraj kira idan mutum ya sa tufafi zuwa ainihin daidai idan sawu babu lada babu zunubi sannan wa ma kana asfala minal kabayn abin da ya kasance ƙasa da idan sawu minal Iza izar na tufafi fafin nar kaga anan wajen ba ambaci girman kai ko rashin girman kai ko takama ko rashin takama ba kawai ƙasa da idan sawu ne to wannan shine na uku na hudu kuma ba wa man jarra ko baqaran duk wanda ya ja gyauta shi da takama la yanzuru lahu ilayhi yawm al-qiyamah Allah ba zai masa kallon rahama ba gobe kiyama kaga wannan zunubin ya fi tsanani laifin ya fi girma wanda ya ja da takama saboda ya hada da jan tufafi ya kasa ga kuma girman kai an gane wannan ko to ana bukata ahlus sunna ya zama to siffan shi da sunna siffan shi na zahiri sannan baɗinin jiki fadin shi ya zama to mai tsoron Allah cikin zuciyarsa sannan wajen aƙidansa ya zama to salafiyya me ma'anar salafiyya yana bin aqidan magabata yana bin aƙidan sahabbai aqidar tabi'ai aqidar tabi'i tabi'in al-khatib al-baghdadi Allah ya masa rahama yana cewa yana wajaba ga dalibin ilimi an ya tajannaba la'ib wal abas ya nisanci yawan wasa ba a san dalibin ilimi a ganshi da yawan wasa wata tabazzul da kuma yawan datti a ganshi yana datti da haka nan ana san dalibin ilimi ya zama kare yayi kaza kaza ya ringa tsafta a gane ko kare ya zama to haka sannan uwa sukun ya nisanci wauta kada ɗalibin ilimi ya zama to mai wauta a cikin majalisi wadahik kada ya zama to mai yawan dariya wasu daga cikin magabata idan ɗalibi ya yi dariya a cikin majalisi sukan kore shi daga wannan majalisin su ce kada ya ƙara dawowa zuwa ga wannan majalisi ya yi karatu an gane ko nan fa ana magana dariya murmushi kawai a ga malami yana karatu kana ta murmushi ba gara ba dalili sannan kuma akwai kahadaha wanda mutum zai daga murya ita dariya to irin wannan bai dace ga ɗalibin ilimi ba misali an gane ku da kuma dawamar da ba'a ɗalibin ilimi ya dawamar da ba'a ya ta yawan wasanni da ba'a da ban dariya a cikin majalisi ba gara ba dalili to a ce duk irin waɗannan gaba ɗaya suna kusar da mutuncin ɗalibin ilimi idan ɗalibin ilimi bai kiyaye su ba zai yi karatu amma ba zai zama to mai kwaljini cikin al'umma ba mu duba cikin aljami'u li akhlaqir rawi wa adab islami ya zo cikin hadisi ingantacce daga abi huraira radiyallahu an yake cewa manzon tsira sallallahu alaihi Sallam yana cewa man ya akuzu anni haula al kalimat fa ya'mala bihinna aw yu'allima man ya amalu bihinna yace wane ne zai karbi wayannan kalmomi daga gare ni fa ya'malu bihinna yayi aiki da su wane ne shi au yu'allimu man ya'malu bihinna ko ya karantar da wanda za su yi aiki da su fa qala abu hurairah sai abu hurairah yace fa qultu ana ya rasulullah sai nace ni ne ya rasulullah to sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya kama hannun abu hurairah sai ya kama hannunsa sai ya lissafa masa abubuwa guda biyar da zunsa ya kama hannunsa yana lissafa mai har ya lissafa abubuwa guda biyar wa qala yace ma abu hurairah ittaqil maharim takun a'badan nas ka ji tsoron haramun ya kai abu huraira za ka zama to mafi ibada mutane ɗazu na zo na tarar da babar bawan Allah yana wani wa'azi mai tsada akan abin da ya shafi amana da kuma nisantar haramun wannan wa'azi da za mu yi aiki da shi mu ahlus sunna da Allah ya dauka mu ina fata gano wannan ya zama to duk abin da za mu aikata ya zama to masu amana in ana neman amana da an zo masallacin ahlus sunna kawai zaka iya saba kowanne kawai ka ce wani amintacce ne kawai shin a wannan zamani zai yi wa haka a ce kawai to aka rubu lawon mun zo ne muna son masu amana guda biyar za mu su aiki wanda ka tabbatar da ba za ci amana mu ba kawai ba sai na sani ba kawai ce wani da wani da wani kawai ku tafi saboda gamsuwa da an samu tarbiyya an karantu imani ya riga ya raba cikin zukatan al'umma kuna ganin zai yi a yanzu yanzu a yanzu in yi wannan kuskuren na zo kawai cikin na cikin duk da duka mu gaba ɗaya salafawa ne kawai ahlus suna ne kawai bari na zaɓi mutane goma kowanne na zaɓa na san bana shakka yaya za a ji kunya ko ba za a ji ba a yanzu da wani zai zo yana neman masu amana masu tsoron Allah wanda ba za su ci amanar shi ba to dole sai an zauna an yi screening bayan an yi screening ma sai an yi istikara gida ina ba ta gane wannan to wannan shi ya nuna mana cewa lalle muna da matsala ya kamata a ce mun kai matakin da wato a masallaci ba wai sai mun san mutum ba in ahalus suna ne kawai za mu iya nuna kowanne ne kuma sannan duk abin da muke so za mu cimma wannan burin to Allah ta'ala ya kai mu wannan lokacin eh domin irin wannan abin yana faruwa za ga wani yana da ainihin dukiya yana so ya juya to yana so ya juya dukiya yana neman wane ne zai ba dukiya wani amintacce ne mai tsoron Allah wanda za a juya dukiyar tare to sai ga yana jin tsoro da ko mutane da yawa ba su da aiki mutane da yawa suna buƙatar aiki a taimaka musu da aiki to kuma ga hanyoyi wanda kana da kuɗi kana so ka juya amma kowa za ka ba shi wannan mai neman aiki kana tsoron ka ba shi ya ci amanarka sai ya zauna har abada ba aiki amma da ce kowa yana da amana masu kuɗin na kirki sannan waɗanda ba su da kuɗin amma suna da suna iya juya dukiya na kirki ya kuke gani kowa zai samu aikin yi ko to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga Abu Huraira ittaqil maharim takun abadan nas ka ji tsoron haramun ya kai Abu Huraira zaka zamanto mafi ibada mutane zai zamanto cikin masu bauta ba kamar sannan warza bi ma kasama Allahu lak takun agnan nas ka yarda da abin da Allah ya raba ya baka in Allah ya baka wadata ka yarda da shi in Allah ya yi ka talaka ka yarda da abin da Allah ya yi ka an gane ko za ka zamanto mafi wadatuwar mutane sai ya zamanto kana da wadata na zuci wa ahsin ila jarik ka kyautata zuwa ga makwabcinka ta kun mumina za ka zamanto mumini wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman ka so wa mutane abinda kake so wa kanka zaka zama to musulmin kirki wala tuksir dai shine mahallin shari wato kada ka yawaita dariya ba a bukata ga ɗalibin ilimi yayi ta dariya kullum ka gashi kawai bakin shi yana da yaki hakora to ba a bukatan wannan fa inna kasarata dhik tumitul qalb domin lalle yawan dariya yana kashe zuciya ina ba ta gane wannan idan ɗalibi yana yawaita dariya to ya san cewa yawaita dariya yana kashe zuciya in kuma zuciya ya mutu za a samu raunin imani wannan hadisi ingantacce ne imamu turmuzi ya ruwaito shi a cikin sunan din shi kitabun zuhud kuma wa hasana al-albani fi sahiha wa takhrij mishka mishkah hadisi ne wanda yake ingantacce sannan a gurguje ana bukata ga ɗalibin ilimi ya nisanci yawan cin abinci da koshi da yawa a ce ɗalibin ilimi kullum cikin cin abinci an ce ya kamata ga ɗalibin ilimi ya sassauta daga cin abinci da abin sha aka ce li'annal baɗana tala'a ta da zihin domin lallai ciki idan ya cika sai ƙwaƙwalwa ya zama to daƙiƙi idan mutum yana yawan cin abinci to ƙwaƙwalwa yana dakushewa a an gane ko wa kasalar jisim kuma jiki sai ya yi kasala wa naƙasar faham sai fahimta ya tauye umar radiyallahu an yana cewa iyyakum wal fitna fa innaha tusaqilu ah, fa innaha tusaqilu al badan wato kashe ku da cika ciki domin cika ciki fa innaha sikalu fil hayat lalle cika ciki nauyi ne ga rayuwa na tano fil mamat kuma doyi ne wari ne a wajen mutuwa a wajen rayuwa za ga rayuwar mutum mutum ya zama mai nauyin jiki daga ya fara karatun ƙur'ani sai bacci daga ya fara tahajjud bacci in ya dauki littafi zai yi nazari bacci an gane ko saboda jikin ya riga ya yi nauyi sosai misali amma in yana so ya ringa karatu cikin nishadi to ya ya ainihin karanta cin abinci lukman alhakim yana cewa ga ɗansa ya bunayya idan atul ma'ida na matul Ya yace ya kai dana idan uwar hanji ta cika sai tunani ya yi bacci wa karasatul hikima ita kuma hikima ta zama to bebiya wa qa'adatul a'za an ibada gabobi sai su zauna daga barin ibada saboda jiki ya riga yayi nauyi an gane wannan ko daga bacci sai bacci muhammad bin wasi rahimahullahu yana cewa man qallada amuhu fahima wa afhama wa safa wa radda duk wanda ya karanta cin abincinsa zai fahimci ilimi kuma ya fahimtar da wasu mutane kuma zai zama to mai tsarki kuma zai zama to mai sauki ga ɗabi'a wa inna kasarata ta'am la tusaqilu sahibahu an kasiri bi mayuri cewa lalle yawan cin abinci yana nauya ya ainihin ma'abocinsa daga da yawan abin da yake so hakika wasu malamai sun ce man shabi'a dakala alaihi sittu afat a saurari wannan da kyau duk mutumin da ya ƙoshi, ana samun aibi guda bakwai suna suna ainihin shigansa wato idan mutum yana koshi da yawa mutum yana cin abinci yana nishi da ƙyar an gane wannan ko to abubuwa guda shida na aibi suna shigansa na farko faƙadu halawatul munajat wato rashin wato zaƙi na ganawa da Allah wannan bawan Allah zai zama to ba zai samu zaki na ganawa da Allah ba saboda kullum tunanin shi ya gaji bare yayi bacci zaka ga yana da karancin nafilfili yana da karancin ainihin karatu alqur'ani yana da karancin wato wasu abubuwa na azkar na biyu ta'azzur hibdul hikima wato gagaran haddace hikima zaka ga yana gagaran shi ya haddace wani abu sai ga ba zai iya haddace alqur'ani ba ba zai iya haddace hadisi ba ba zai iya haddace mangarin magabata ba komai kawai sai dai ya duba ba zai iya haddacewa misali saboda menene saboda ya riga ya lalata jikin shi da yawan cin abinci da koshi da yawa an gane ko na uku firmanin shafaka alal kalki wato ana haramta mai tausayin halitta zai zama tobe da tausayi a mutumin da bai san yunwa ba kullun cikin shi kullun cikin shi a koshe yake kuna ganin yana tunanin cewa akwai wani mai wahala a duniya to irin wannan idan ya zama tumutu mutum kullum a koshe yake to za ka ga baya tausayin kowa a gari akwai wata magana da ake cewa iza arada lahu bi qaumin su'an eh, ja'ala amrahum ala mutrafihim idan Allah yana son mutane da mummuna abu sun masa laifi yana so ya musu azaba sai ya sanya shugabancin su ga 'yan lagwada wato mutanen da ba su san wahala ba ba su san yunwa ba in ka tambaye shi yunwa zai ce wai menene ma yunwa ne to irin wayannan in Allah na son ku da da azaba yana so ya azaba sai ya sanya shugabanci ga irin wayannan mutane an fahimci wannan da saboda haka mutumin da yake yawan cika cikin shi da yawa to Allah yana haramta mai tausayin halitta sannan na hudu cikalul ibada ga nauyi wajen ibada saboda jikin shi zai yi nauyi da yawa na biyar wato su sha'awa sha'awa zai karu gare shi zai kara sha'awar mata in yayi wasa ma ya fada cikin zinace zinace wa iyaz billah sannan kasratu taraddud alal alal khala'at zai ringa yawan kaiwa da komowa zuwa ga bayi daga bini-bini ya shiga bayi bini-bini bayan gida bini-bini fitsari an gani magabatanmu sun kasance wato ina ganin kamar malik bin anas ne ko ɗaya daga cikin salaf ya ce yana jin kunya a ce ya ringa shiga bayi kullum kullum akwai wanda sai ya yi sati ɗaya wani sai ya wata ɗaya bai shiga bayi ba an gano wani ko saboda yana jin kunya ce kullum kullum ya shiga bayi ko kuma a ce kwana biyu kwana uku ya shiga bayi to kawai ko inda mutum zai ringa cin abinci ya cika ciki sosai ai kullum zai ya shiga bayi to kaga irin wayannan mutane sun riga sun yi nisa wanda su ne mutanen da za mu sanya ido gare su mu duba yadda suka gudanar da addinin su bai koyi da su yasa Allah ta'ala ke ce mana bi sabila man ba ilayya an gane wannan ko Allah ta'ala ya nuna mana muhimmancin wayannan mutane Allah shi mace mu to wayannan su ne abubuwa guda shida wanda idan mutum yana yawan koshi da yawa to za su iya samun shi na aibi sannan suhunun yana cewa Allah ya masa rahama daga cikin ɗaliban imamu malik rahimahullah la yasluhu sulhul ilm liman akulu hatta ba, wato ilimi baya dacewa ga mutumin da yake cin abinci ya koshi da yawa imamu shafi'i ya ce a shabau yusaqilu al-badan wa yunzilu al wa yajlibu an-nawm wato koshi yana ainihin ya jiki yana kusar da basira yana janyo bacci wa yudhifu sahibahu an al-ibada yana raunana ma'abocinsu daga ibada nan ba wai ana nufin kada mutum ya ci abinci ba ne, ba ana nufin ka koshi wanda mutum zai ci abinci ya koshi har ya shi. a gane wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu irin yadda za mu ci abinci a cikin hadisi ingantacce ya ce mu kasa cikin mu kashi nawa kashi uku wato sulusi na abinci sulusi na iska sulusi na mai kuma na ruwa kaga idan mun kasa ciki haka to insha Allah ba za mu samu matsala ba amma wani zai cika ciki dam da abinci ruwa ba shi da muhalli, bala da iska wa yahzillah Allah ta'ala yana cewa wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha ka ku yi banna ashe mutumin da yake cin abinci ya cika ciki da yawa yayi barna kuma lalle Allah baya son me baya son masu barna to wannan kenan a gurguje sannan na hudu daga cikin abin da ake bukata ga ɗaliban ilimi an yabda abi a hamil ulum wa asasiya wato ɗalibin ilimi ya fara da abin da ya fi muhimmanci a cikin ilimi kuma ya fara da foundation na ilimi to me ya kamata ɗalibi ya fara da shi malamai sai manzanu sun ce ya fara da littafin Allah an gane ya haddace alkur'ani in kana so ka zama to cikakken ɗalibin ilimi to kusan za mu iya cewa ya wajaba an gane ka haddace alkur'ani an gane ai kada ya zama to an zama guda ɗaya ne kawai a masallacin nan ya zama masallatan gaba ɗaya aran momi sun yawa in babu wannan akwai wannan in babu wannan akwai wancan ina fata gane wannan to ya zama to ya haddace littafin Allah ala yad shekhin mut'inin a hannun malami ƙwararre wanda ya san ƙur'ani din sannan wayu jawidu kuma ya kyautata ainihin karatun ya san tajwidi da kyau wa yusabbitahu kuma ya tabbatar da karatun a cikin zuciyarsa hatta ya tamakana bilu har sai ya goge a wajen alkur'ani malamai suna cewa awwalul ilm hibdul qur'an farkon ilimi shine me ce alkur'ani an karbo daga Usman dan Affan radiyallahu anhu daga manzon tsira sallallahu alaihi wa yana cewa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu fiyayyanku shine wanda ya koyi al-qur'ani kuma ya karantar da shi to anan wajen idan an ce wanda ya koyi al-qur'ani kuma ya koyar da shi tunanin wasu shine fiyayyanku shine garji garji wanda kawai ya haddace qur'ani ne ya zama gangaran amma kuma bai san fiqhin qur'anin ba shin wannan shine wanda ya koyi qur'ani amma an gane ainihin magabatanmu na kwarai idan an ce wanda ya haddace alkur'ani wanda an ce kairuko man ta'allama alkur'an ana nufin mutumin da ya koyi qira'a na qur'ani ya san tajwidin qur'ani sa'annan ya san fassarar qur'ani an gane wannan ai idan ya zama to mutum gangaren ne wajen karatun qur'ani amma bai san ma'anar qur'anin ba wannan bai zama to daga cikin fiyayyun mutane ba saka mu? su ne waɗanda suka karanci alkur'ani kuma suka karantar da shi a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah wanda zai yi limanci ga mutane shine wanda ya fi su karanta littafin Allah anan ana nufin wanda yake gargi wanda yake kowa gardattaka wanda idan ba a ji ta kama liman ba zai iya gyarawa ba shi ake nufi kaga in an ce wanda ya fi karatun ƙur'ani in maka ɗauko gardi wanda ƙur'ani ya karanta zalla bai san fiqhu ba idan wata matsala ta samu sallah yaya za a yi in an ce mai akar maka lawo kabari ta kama mu ce to da Allah ta zake mu ko ba lura ba to kaga bai san menene kabari ya ɗauka kabari wani wani mutum ne ya dambi ya dambi wani to da Allah a sake shi an fahimci wannan ko to saboda haka ana buƙatar mutumin da ya karanci Alƙur'ani bi ma'anar kalima bayan ya karanta ya san tajwidi sannan ya zauna a wajen malaman sunna suka koya mai fassarar alkur'ani din to bayan mutum ya san karatun alkur'ani a gurguje sa'annan ya ciru zuwa ga sunna ya je ya karanci hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam mu ahli sunna babu abin da muke alfahari da shi a duniya bayan qur'ani sai hadisi an gane wannan ko tun hmm. mutumin da yake san alqur'ani baya san hadisi to baya tare da ahlus sunna kuma duk mutumin da yake inkarin wani abu na hadisai ingantattu na manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan baya tare da ahlus sunna ahlus sunna bayan alqur'ani babu wani abu wanda suke mutuntawa suke girmama kamar alqur'ani ya ya kamar hadisi ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku wanda kuka imani ku amsa kiran Allah sannan ku amsa kiran wa manzo sallallahu alaihi wa sallam idan sun kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku kaga she kira zuwa ga Allah wanne ne kira zuwa ga Allah kira zuwa ga littafin Allah wanne ne kira zuwa ga manzo Allah shine kira zuwa ga sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulul amri minkum ya ku wanda kuka imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma ma'abota umarni daga cikinku su ne malamanku da kuma shugabanni ta na za a tafi shayin idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne faru duhu ilan layuwar rasul kuma yadda wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam kun ga anan wajen an nuna mana idan muna jayayya kan wani abu a mai da shi ina zuwa ga Allah da bai to anan wajen in an ce a mayar zuwa ga Allah shin yaya za a yi a mayar zuwa ga Allah za mu jere inda Allah yake da ake nufi da faruduhu ilallah kaga irin mutanen nan masu cewa ƙur'ani zalla cewa babu ruwansu da hadisi sai su ce ma ai a cikin ƙur'ani babu inda Allah ya ce abu hadisi to ga kawo musu wannan aya faruduhu ilallah za su ce ma abin da ake nufi a mayar da shi zuwa ga Allah sai ka ce musu to ni da kai zo mu je wajen Allah din take ba abin da ake nufi kenan ba to me ake nufi ana nufin ku mayar da shi zuwa ga littafin Allah ko abin da ake nufi kenan amma a wannan aya an rubuta haka ba a rubuta ba amma me yasa kace littafin Allah ake nufi ce saboda ya san babu yanda za mu je wajen Allah to nan da aka ce kuma war rasul fa ku mayar da shi zuwa ga manzo to shi shin za a je wajen manzo ne idan ana jayayya bayan manzo Allah ya riga ya rasu koya za a yi kaga me zai ce kaga dole ya da cewa wancan faruduhu ne ila kitabillah na biyu kuma warduhu ila me ila sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam kuma da shi zuwa ga littafin Allah sannan kuma da shi zuwa ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kaga za ka ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir za ku yi haka ne amma da sharadin in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe kun gane wannan mutumin da ya ce qur'ani zalla babu ruwan shi da hadisi zahirin wannan aya ya nuna bai yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ba kun gane ko almuhim ahlus sunna wal jama'a sun bambanta da sauran kungiyoyi ta hanyar wato kula gayan ba da muhimmanci ga hadisi ana gane ahlus sunna ne ta hanyar mutunta hadisi ana gane dan bid'a ne ta hanyar wulakanta hadisi in kaga mutum kwata-kwata baya mutunta hadisi ko da ya gaya ma ahlus sunna ne bai yaudari da shi ƙarya yake yi ina san gane wannan to saboda haka a ana buƙatar ya zamanto ya haddace alkur'ani da kuma sunna an gane wannan ko wato shi ma ya karance shi a wajen malami wanda yake ya kware ya koya mai to ana bukata in mutum zai karanta hadisi ya haddace akwai muktasarat akwai hadisai wanda malamai kaɗan taƙaita su domin a taimaki ɗalibi wajen haddace hadisai domin in ce kowane ɗalibi ya haddace sai hau sita tare da sanadinsu to zai zama to wuya ga ɗalibi to ke za sai malamai suka suka ainihin taƙaita hadisan suka cire ainihin isnadin sai suka bar ainihin gundarin hadisan saboda ɗaliban ilimi su samu sauƙi wajen haddace hadisai to akwai irin su littafai irin su al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan to irin wannan wato littafi ne wanda wato malamai suka rubuta shi hadisan da bukhari da muslim suka ittifaqi a gare shi sai aka cire isnadin aka bar gundarin matani saboda ɗaliban su samu sauƙin haddace ainihin matanin hadisi to wannan ana yi ɗalibai wasiya su mallaki irin wayannan littafai domin karatu sannan akwai muktasaru sahihi Buhari ko muktasaru sahihi muslim duk akwai irin wayannan littafan wanda an taɓa takaita saboda sauƙin hajja. sannan akwai bulugul maram na alhafiz ibn hajar al-asqalani shi ma littafi ne mai kima kwarai da gaske wanda ibn hajar ya yi shi ne domin ya sauwaƙe wa ɗaliban ilimi wajen haddace hadisi saboda ahlus sunna tunda an san su da hadisi to ya kamata a ce alal akalli mutum ya haddace bulugul maram sannan ya haddace ubudatul ahkam ya haddace muntakal akhbar to kusan malamai suna cewa da mutum zai samu ya haddace waɗannan hadisan to kusan ya tattaro ahadithul ahkam ya tattaro hadisan da suke da alaka da fiqh so laka idan yayi karatu mai zurbi zai iya istinbadin wato fiqh daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam to an ce idan ya kasance mutum mai raunin himma ne ya zama to ba zai iya haddace al-lu'lu wal marjan ba ba zai iya haddace muktasar sahih bukhari da na muslim ba to ya takaitu a wajen haddace umdatul akam lil hafiz abdul gani al-maqdisi in ya haddace shi insha Allah shi ma yayi kokari kamar a samu dalibi mai rauni irin wanda ba zai iya haddace wayancan ba to yanzu ya haddace littafin umdatul akam kusan littafin yana wajen duk wani ɗalibin ilimi yana da shi to abin da ake bukata ga ɗalibi ba wai ana bukata kawai ka karanta shi bane karantawa tare da haddace shi wani shi ɗalibai nawa ne a wannan majalisi mai albarka suka haddace wayannan hadisan da muka ambata eh wannan hadisi na da akam da kuma bulugul mara wanda ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya haddace su ne kamar yadda yake haddace qur'ani to sa'annan bayan wannan dalibi ya cirantu zuwa ga ilimin tauhidi tunda mutum ya san alkitab wa sunna wanda da su ake gina hukunce hukuncen addini to ana so kuma ya san tauhidi a gane yana daga cikin abin da ahlus sunna suka yi zarra daga sauran kungiyoyi Ahlus sunna suna yaƙan shirka Ahlus sunna suna yaƙan bid'a ba zai yiwu mutum ya yaƙi shirka ko ya yaƙi bid'a ba in ba shi da tauhidi an gane wannan ko saboda haka wato ana buƙatar ɗalibin ilimi ya koyi ilimin tauhidi sosai ya haddace akwai littafan da aka wallafa ta takaitattu domin a taimaka ma ɗalibin ilimi wajen haddacewa a suna nan da yawa irin wannan littafan misalin kamar al'aƙida a tahawiyya na imamu tahawi akwai aƙida al-wasidiyya na shekul islam ibn taimiyya akwai kuma ainihin abin nan majma'u usul ahli sunna fil aqida mujmal ko akwai mujmal usul ahli sunna fil aqida shi ma akwai wannan littafi yana da amfani sosai an gane ko to akwai littafai da malamai suka wallafa muktasarat kan aqida sannan idan dalibi ya ƙara yin zurbi akwai irin su a kitabu tauhid da irin na Muhammad bin Abdul Wahhab da irin su kashfu shubuhat fi tauhid duk dai na wannan malamin sannan akwai littafin ainihin a wannan sharhu masail jahiliya har ila yau na Muhammad bin Abdul Wahab duk suna karanta da aqida ne akwai kitabu tauhid na ainihin Sheikh Salih Al-Fawzan sannan akwai littafin ainihin Usulun sunna na Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna wal Jama'a akwai sharh usulul sunna din na dan na Abdullahi dan shi sannan akwai sharhu sunna na imam al-barbahari akwai irin sharhu sunna na ibn abi asim akwai akwai ainihin aqidatu salaf ashabul hadith to ire-iren su akwai littafai wanda malaman mu magabatan mu da waɗanda suka biyo bayan magabata sun wallafa littafai masu amfani wanda in muka lizinci littafan to lallai za mu tabbata akan aqida na sunna Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan aqidan sunna sannan bayan nan idan mutum ya gogu akan ilimin aƙida akwai ainihin ilimin fikihu ana buƙata ɗalibin ilimi na sunna ya karanci ilimin fikihu duk mutumin da ya ce shi ɗalibin sunna ne amma babu ruwan shi da ilimin fikihu to ya nuna har yanzu bai gama tabbata ɗalibin sunna ba a gani hmm. ahalin sunna yadda suke mutunta alƙur'ani suke mutunta hadisi suke mutunta tauhidi haka suke mutunta littafan bidiyo a gani abinda kawai ahalus suna suke cewa wato masu rubutun fikihu mutane ne suna iya dacewa suna iya yin kuskure amma kuma mafi yawan su daidai ne mafi yawan abinda suka faɗa daidai ne ina ba ta gane wannan wato dan adam wato tara yake bai cika goma ba amma dai mutum ya ce babu ruwan shi da littafan fikihu ba zai karanta ba ba zai amfana da su ba to gaskiya yayi kuskure da girman gaske ana samun wasu ɗaliban ilimi su ce kawai su daga ƙur'ani sai hadisi babu ruwansu da littafan fuqaha to akwai matsaloli da yawa wanda in an tambaye ka fatawa a kansu wallahi in ka karanci hadisi ne baka nemi taimako da malaman fiƙi ba wanda suke da zurfin tunani wajen istinbadin hadisi sai kaga al'amari ya gagare ka ina ba ta gane to saboda haka akwai matsaloli da yawa wanda da za mu kawo misalin su za ga cewa lalle kana buƙatar malaman fiqh wajen fahimtar wasu al'amura masu zurfi a saboda ana buƙatar mutum ya ciru zuwa ga ilimin fiqh ya haddace takaitattun littafan fiqh masu amfani wato kowace ƙasa tana da littafan da suke karanta da fiqh kamar mu yanzu da muke nan Afirka galiba muna karanta littafan mazhabin malikiya ne an gara wani ko imamu malik imamu darul hijira amma ka je kamar kasar saudiya suna karanta littafan fikiyu ne na hanabila in ka je wasu kasashe kamar ka je kasashen afghanistan tajikistan su pakistan da sauransu da su libya suna fa'idantuwa ne da littafan annabiya galiban to za ka kasashe kasashe kasashe kowanne suna da littafan da suke karantawa na fikiyu amma wannan ba yana nuna wai sun rufe ido ba ne babu ruwansu da sauran malaman bidiyo kuskuren da wasu ke yi sun ce kawai mu imamu maliki ne kuma malikiya ne nan babu ruwanmu da imamu shafi babu ruwanmu da imamu ahmad babu ruwanmu da ahmad bin hanbal to in ga mutum yayi wannan to ya tashi daga ba maliki ya zama dan bid'a an gane wannan ko hmm. shi ba maliki yana aiki da maganar maliki sannan idan ya samu maganar wani malami babba daga cikin manyan malamai wanda ya fi na maliki zai ajiye na maliki ya dauki nawa na wannan malamin mu ɗauki misali ainihin ubanmu kakanmu shek abubuwan mamur gumi allah ya gafarta masa ai ina ganin in ana maganar fikihu haka yi maganar Malam to a sha mafashe fatiha an gane ko duniya ta shaida da cewa Malam yana daga cikin masana fikihu kuma sannan karatun shi ya nuna haka in ka je gidan shi zaga daga bawai ake karatu kawaidi ahlari ibn rushd ibn ashir eh, misbahu salik aqrabul masalik eh, wane ne wane ne a ita tafiya a ita tafiya a ita tafiya har sai an danganta tufa a tufa a littafin tufa har a danganta zuwa ga muktasar malam yana karantar da shi gaba baki daya kuma yana karantarwa dalla dalla yadda kowa zai fahimta ina ba gane wannan amma kuma malamin gumi Allah ya masa rahama idan matsala ta taso sai ya zama to malamai na mazhaba sun yi sabani ga ra'ayin malik ga ra'ayin shafi ga ra'ayin ahmad ga ra'ayin ima'a kaza kaza da sauransu sai malam ya ce za mu auna ne a cikin su mu ga wanda ya fi karfin hujja kyakkyawan misali kuna da ainihin fassarar hausa na ainihin suratul arab ne ko shan wal khayla wal bigala wal litarkabuha wa wa yakhluqu kuma la ta'lamun karkashin wannan aya da doki da alfadari da kuma jaki dan ku haushi ne kuma ku kwalliya wal khayla wal bigal wal hamir li tarkabuha wa zina A gani ku da doki da jaki da alfadari dan ku haule kuma dan kwalliya wa yakhluqu kuma la ta'lamun Allah yana halitta abin da ba ku sani ba kuma to anan wajen an tabbi malam ya hukuncin cin naman doki sai malam ya ce Allah ya masa rahama an yi sabani kan cin naman doki manyan malamanmu imamu na malik wanda muke bin mazhabansa ya ce cin naman doki haramun ne abu hanifa ya ce makaruhi ne imamu shafi ya ce ya halatta ya ce amma mu anan wajen muna tare da imamu shafi muna tare da wa imamu shafi ya ce saboda menene shi ne ya dace da hadisi Mai san ƙarin bayani ya duba cikin fassara, hausa da malam yayi ko kuma ya duba cikin rabdul azhan din ba ila ma'anil qur'an zai ga malam ya rinja yadda halaccin cin naman doki kuma cin naman doki ba mazhaban malikiya bane mazhaban shafi'iyya ne bai za fahimta nan wajen shin malam yana biyayya ga malikiya biyayya na ainihin makauniyar biyayya baya yi amma ba malike ne amma kuma duk inda gaskiya take kuma yana tare da ita akwai sanda aka tambi malam game da abin da ya shafi ainihin dabba idan an buge ta in an buge dabba a maza malikiya za a duba in dabban nan in an barta za ta iya mutuwa ko ba a yanka ba to in ka yanka ma mushe ne a maza malikiya to shi ne sai aka tambi malam to aka yi maka lawo idan muka ga kaza misalin tana irin motsi din nan ta kusan mutuwa za mu kyale ta ne sai ce a maza malikiya an ce in dai aka san cewa in an batta za ka iya mutuwa ko da ba yanka ba to ba sai an yanka ba sai an yanka ba ta zan mushi yace amma ni na zabi cewa in dai tana motsi ko tana kiftawa ne ku yanka dan kar ayi bannan nama da saboda haka malam ya faɗi wannan magana duk da kasancewan shi ba malike ne amma sai ya ɗauki fatawan wata mazhaba ne kun gane wannan ko to idan kuna bin karatun malam ku ringa bin karatun malam na sahih bukhari yake cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga al'umma to in kuna bin wannan karatu na malam za ku ga yana ba ku darasi masu yawa yana nuna muku yadda al'amari yake yana nuna muku babu abin da ya fi ƙur'ani da hadisi daraja mazhaba yana biyayya ne ga ƙur'ani da hadisi babu yadda za a yi a fifita mazhaba kan ƙur'ani da hadisi ina fatan gane to irin wannan yana nan da yawa in kuna bin karatun malam to irin wannan in ka yi wa malikiya irin wannan ruku baya zamantowa aibi a gare ka saboda ka yi aiki da doron nafsa alkur'ani wallazi na shtana bu taguta an yi abu duha wa anabu ila la lahumul bushra fa bashir ibad wa'annan da suka nisanci dagutu sun ki bauta wa dagutu suka mayar da al'amari zuwa ga Allah Allah ya ce suna da albishir da Allah ya ce fa bashir ibad kai albishir ga bayi su wane ne wa'annan bayi da zama albishir allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana su ne waɗanda suke sauraron magana sai su bi wanda ya fi kyau in suka saurari magana malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza sai a duba a cikin manganun wanne ne ya fi ƙarfi wanne ne ya fi kyau to irin masu yin haka Lazina allazina hadahumullah wa'annan su ne waɗanda Allah ya shirya, wa ula'ika hun ulul alfa waɗannan su ne ma'abota shiriya yan uwa a fahimta malaman mazhaban nan dukkan su gaba ɗaya na kirki ne babu wani mutumin banza a cikin wayannan malamai amin abu hanifa malik shafi ahmad bin hanbal dukansu gaba ɗaya malamai ne na sunna malamai ne na salafiya gaba ki ɗayan ina ba ta gane wannan in ana maganar salafiya malik ba salafi ne shafi ba salafi ne ahmad ba salafi ne imamu ahmad ba salafi ne a gane kada wani ya ce to ai wasu sun ce ba ruwansu da malik to duk wanda ya ce ba ruwansu da malik ba ahlus sunna bane shi duk wanda yake babu ruwan shi da shafi ko ɗaya daga cikin malaman nan ba a ahlus na bane shi an gano wannan ko to saboda haka wato karatun littafan fiki sun bambanta ƙasa zuwa ƙasa wannan wajen muna karanta littafan malikiya ne galiban ana fara tun daga ne a tafa zuwa ga mutasar to dalibi ya bi a hankali a hankali yana karantawa a hankali a wajen malamin da ya kware har ya zama to ya kai sama to wannan zai taimaka a gina ainihin ɗalibai wanda za su amfani al'umma sannan bayan na a gurguje an ce mu lokaci yayi sai mutum ya ciru zuwa ga tarihi na annabi shi ma a nan wajen akwai littafan da malamai suka wallafa kala-kala na tarihi to duk lokaci ba zai ba mu na kawo su misali sannan daga nan sai a ciru zuwa ga ilimin luga muna buƙatar mu san lugar larabci da kyau mu san nahau mu san balaga mu san sarfu mu san adab mu san arut duk wayannan ilimi gaba ɗaya muna buƙatar su to akwai littafai wanda malamai suka wallafa su ma da yawa akan wannan fanni sai irin su da zahab na ainihin ibn hisham da irin su alfiya na ibn malik to idan mutum ya zama to mai takaitaccen himma ya zama ba zai iya haddace wa'annan ba na ana magana wai a haddace su ne ba in ba zai iya ba to ya haddace muqaddima na ajurbiya wannan muqaddimatul ajurbiya ya haddace shi sannan a gurguje sai mutum kuma ya haddace wato muktasarat na mutsalawul hadis misalin nukbatul fikir na ibn hajar al-asqalani ko kuma alfiya na imamu suyuti ko alfiya na iraki ko kuma nazamu lugatul muhaddis shi ma na sheikh tariq bin bin aus a bin ausillah hafizahullah in ya kasance mai himma mai rauni to ya haddace littafin bai kuniya mai dan raunin irin mu sai ya haddace bai kuniya sa'annan kuma ana so dalibin ilimi ya haddace muktasara na ainihin usulul fiqh irin su alwarakat na imamu rahimu hula ko albidaya fi usulun suke na yi wahid abdussalam bali hafizahullah kamar yadda ake bukata mutum ya karanci littafan tafsiri a wajen malamai to an ce ana bukata ɗalibin ilimi yana so ya yi ɗalibta ya ba da muhimmanci wajen hadda ya ba da muhimmanci sosai wajen hadda ya zama shi ne foundation na karatunsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar a wajen hajja yana cewa a cikin hudu ba na hajjin ban kwana falibalgi shahid alga'ib wanda yake nan ya isar da sako ga wanda baya nan yaya za a yi mutum ya isar in bai hada shi ba mutafakun alaihi an karbo daga anas dan malik yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce nadara Allah abdan sami'a maqalati fa wa'aha Allah ta'ala ya ni'imtar da bawa Allah ya yi albarka ga bawa wanda ya ji magana ta sai ya haddace ta sun maballaga ha'ani sannan sai ya kisar da wannan magana game da ni to Allah ta'ala ya masa rahama A duk mutumin da ya haddace saƙo na manza Allah da ya haddace bayan ya haddace ta ya kiyaye ta ya fahimci fikiwunta sannan sai ya kisar da ita to Allah ya masa rahama to ya kasance malamanmu magabata suna baiwa hadda muhimmanci sosai akan al'amura daga cikin abin da zai nuna mana wannan a gurguje daga nan sai in dakata sau lokaci abin da yake nuni akan muhimmancin hadda abin da a sheikh abu hamid al-ghazali ya ba mu labari shi imam al-ghazali yana ba da labari game da muhimmancin hadda ya ce hakika wata rana ya yi tafiya zuwa garin jarjan ya yi karatu a wajen da yawa daga cikin malaman jarjan din ya zauna ya yi karatu a wajen malaman don gari ne na ilimi kuma tun yana karami ya je wannan garin ya yi karatu bayan ya yi karatu sai ya rubuta ta'alikat na yi malamansa duk abinda malaman suka mai bayani sai ya rubuta duk ta'aliki gaba abin abinda ya shafi ta'aliki na fiƙihu da kuma fa'idojin da ya samu a wajen wa'annan malamai sai ya tara wa'annan fa'idoji a fallayen takarda suka zafi manya manyan ga ya cika jakunkuna da ainihin fa'idoji na ilimi daga cikin bayanan malamansa sai ya kira wannan ainihin fallon za a kira su a Suna yanzu ya kira su kenan to shi abinda yake so shi imamu shafi'i yana so ya wadatu kan imamu imamu gazali yana so ya wadatu ne da da rubutu ko shi bai sanya haddace shi yana ganin hadda yana da wahala shi duk abin da zai koya wajen malamai zai rubuta kawai sai dai ya dinga kallo kawai yana karantawa an gane wannan ko wannan shi ne ka'idar da ya sa wa kansa da saboda haka amma wannan sakaci da ya yi sai ya kaddana masa kuda ya karantar da shi wani darasi wanda ba zai taɓa mantawa ba a rayuwarsa an gane wannan ko wanda wata rana yana cikin tafiya ya shiga cikin daji bayan ya gama karatu ba ya gama karatu ya sha ilimi sosai ya ɗauko manya-manyan jakunkuna cike da ilimi yana cikin hanyar dawowansa zuwa garin dus kawai sai 'yan fashi suka tare shi sun gan shi da ɗuma jakunkuna sun ɗauka manya sun ɗauka dukiya ne a ciki zinari da azurfa ko dukiya ne masu yawa suka kama shi suka kwace wa yanar jakunkuna duk abin da ke ciki gaba ɗaya suka tafi da shi bayan sun tafi da shi har da nan karatun da ya yi gaba ɗaya an tafi da shi ka gama karatu shekara arba'in don fashi kwana ɗaya gudu da karatun sha ilimi ya gudu shi kenan in yana so ya ƙara yin karatu ya ƙara komawa ya ƙara karatun shekara arba'in ina fatan gane to shi ne imamul gazali yana ba mu hikayen wannan hadisa ya ce a lokacin da 'yan fashi suka kwace min ilimi na sai na bi su a guje na bi su ina don Allah ku bani ilimi na don Allah ku bani ilimi na sai babban 'yan fashi din sai ya waiwaya zuwa ga imamul gazali ya ce masa wai haka irje ya ce kai cika koma wa illa halatta in ba haka ba wallahi za ka halaka za mu kashe ka a banza in mun kashe ka ba abin da zai faru sai na ce ya ji imamul gazali as'aluka billazi tarju salama minhu ina roƙonka da Allah wanda kake fatan ka samu zaman lafiya daga gare shi an tarudda alayya ta'liqati ka dawo min da ta'liqi na dan Allah dan Allah ka dawo min da ta'liqi na da ilimi kawai ka tafi da cikin wannan bayanin da ke ciki na ilimi kawai nake so ka dawo da shi a fama hiya bi shay'in tantafi da bi yace wallahi abin da ke cikin wannan jaka ba abu ne wanda za ku amfana da shi ba ba zai amfane ku ba sai dan fashin ya ce mu shugaban wa ma hiya ta'liqatuk menene ta'liqinka sai na ce masa a kutubun ne fi tilkal ikhlas akwai littafai a cikin wayannan jakunkuna hajjatu li sama'iha wa kitabatiha wa ma'rifati ilmiha nayi hijira musamman saboda in ji wannan ilimi in rubuta kuma in san ilimin da ke cikin sa shekaru masu yawa na yi hijira na tafi wannan gari to dan fashi sai abin ya bashi dariya sai dan fashi ya aiki kwashe da dariya ya ce kai fatar da iya annaka arabta ilmaha yaya za ka yi ka yi da'awa cewa ka san iliminta wa kar a kazna hamik alhali mun kwace wannan ilimi daga gare ka eh? ka ce kai malami ne kenan dan fashi na iya sace ma malami ilimi dan fashi yana iya sace wa mai kuɗi dukiya amma malami sai dai ya mutu da ilminsa amma ga shi abin mamaki ka ce yanzu mun sace ma ilimi yaya za ka yi yi da awon cewa ka san iliminta alhali ga shi mun kwace ilimi daga gare ka sai ce kai Allah ya wajen ilimin da ‘yan fashi za su iya sacewa an gane wannan ko to sai dan fashin ya tausaya masa sai ya ce ba mutanensa yaran su ba shi ainihin ilimin shi sai suka miƙa wa imamul gazali ilimin to tun daga nan sai imamul gazali ya ce to daga yau na samu darasi duk karatun da zan insha Allah har da cewa zan yi ba zan ƙara yadda in yi karatu ba a ce kawai in yi karatu yana cikin jaka an gano wannan karatu na zai zama irin karatun imamu shafi'i rahimahullah imamu shafi'i yana cewa ilmi mai haisu ma ya mamtu ya fa'udi kalbi wi'a'ul lahu la fadal suduki in kuntu fil baiti kana ilmu fihi mai an kuntu tusuki kana ilmi fi yace ilmi mai ilmi na yana tare da ni su ma ya mutu ya fa'u duk inda na dubara ilmi na yana amfana na kalbi wi'a'ul lahu zuciya na shine jakan ilmin la fadal sunduki ba wai cikin akwati ba in kuntu fil bayt in na kasance a cikin gida kana ilmu fihi mai to ilmi na yana tare da ni a cikin gidan aw kuntu fisu in na kasance a cikin kasuwa kana ilmu fi suk to ilmi na kasuwa duk inda imamu shafi yake to ilmi yana tare da shi kamar yanzu mun fara karatu da yanzu ya ka dauke wuta to idan babu shi shikenan za mu dakata sai yaya sai aka wuta to irin su imamu shafi ko an dauke da dauke wuta da rashin dauke ba ruwansu da nefa ba ruwansu da janareto a cikin duhun nan za a yi karatu garau yadda ake karatu cikin haske haka za a yi karatu cikin duhu amma mu yanzu ya muke eh mu yanzu haka muke to dole ne ga ɗalibin ilimi ya haddace ilimin muka musamman ma ainihin ilimin da yake da alaƙa da ƙur'ani da hadisi an gane musamman ma lokacin ƙuruciya domin hadda lokacin ƙuruciya kamar zane ne akan dutse al-khalibul bagdadi Allah ya masa rahama yana cewa ya kawo da sanadin shi daga abdurrazzaq yana cewa kullu ilmin la ya da kullu ma'ahu sahibu hamma. fala ta tabiru ilman wato dukkan ilimi wanda ma'abucin shi baya shiga gidan wanka tare da shi kada ka fasara shi a matsayin ilimi duk ilimin da ma'abucin wannan ilimi bai iya shiga gidan wanka da ilimin ba ilimi bane shi me yake rubi da wannan me yake rubi da wannan yana nufin hadda ne kaga mahaddaci in zai shiga bayi da ilimin shi yake shiga bayi shi in zai fita da ilimin shi yake fita to duk ilimin da ya zamanto ma'abocin shi ba zai iya shiga bayi tare da ilimin ba ba ilimi ba ne an gane idan ka bar ilimin a waje barayi suka sace shi kenan sai ka sake samun karatu to saboda haka a takaice dai za mu dakata a nan saboda lokaci akwai bayanai da dama da muka so mu kawo da kuma tarihi na ainihin manya-manyan zarata na na ilimi mu ga irin usulubin yadda suka yi karatu saboda mai koyi da su amma an ce mu lokaci ya yi. kuma a ina ganin cewa saboda wasu dalilai za mu dakata a nan wajen a sai kuma abin da ya shafi tambayoyi da za mu amsa insha Allah da kuma wasu talika sai har ainihin wani zai tarihi ko kuma karin bayani ko abin nan da ya matsala da muka tattauna abin da muka tattauna daidai Allah ta'ala ya bamu ladan shi abin da muka yi kuskure a matsayin mu na mutane Allah ya gafarta mana a ɗan uwa da suka halarci wannan karatu suka saurari wannan karatu sauraro na fahimta Allah ta'ala ya ba su ladan wannan sauraro Allah ya rubuta wannan sauraro a cikin kyawawan ayyukanmu Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya kankan da kafirci da kafirai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله يقوى من سوراري karatu da nasihohi da jan hankali da shawarwari duka a dunkule daga bakin Ashak malam yahaya a salafi sai dai kusan zan iya cewa an yi gangara ba amma kuma lokaci wanda yake uzuran ba mu imanin ya kwana a nan ba amma kasantuwar lokaci da kuma inda malam ya fito amma yadda muka fara saurare sai muka ji kamar malam da ya yi mana mun saukai mun ji taushi mun fara ainihin nishaɗin zaman sai kuma lokaci ya ce mana gashi nan so da wannan muke ma yan uwa fatan alkhairi kamar yadda malam ce, ko muke mika godiyar mu ga ashad tare da ainihin mashi fatan alkhairi ubangiji Allah ya saka mashi da duka alkhairi kuma Allah ya sa ya haka fuskokin mu gidan aljannatul firdausi sakamakon wannan zama da muka halarta kamar yadda malam ce, ba da bata lokaci ba akwai tambayoyi amma jama'a ku yi hakuri tambayoyin nan za mu ɗauki waɗanda yake suke da alaƙa da karatun da malam yayi da kuma da lokaci su za mu karanta a yi haƙuri kila za ka ɗan rubuta tambayar ta kila ka ji ba a karanta ba tambaya ta farko wanda ya rubuta tambayar yake cewa malam yana yawan cewa salaf salaf menene salaf ko wane ne salaf ko me ake nufi da salaf kuma menene bambancin izala da salafiya tambaya ta farko ke tambaya ta biyu malam ya ce a nemi ilimi don Allah na addini kadai ko har da na na uku menene menene hukuncin menene hukuncin musabaka shin akwai asali na yi shi sai na hudu malam ya yi magana magabaci mai kuke ciki mai ake ciki mutum mana ya yi magana magabaci mai kuka a cikin ɗakin shi wanda kukan ya zo mashi yana limanci kuma ba ya yi ya wannan su ne tambayoyin da muke ganin ashek zai dan babu abin da nishi na'am to ina ganin tambayan farko da yayi yawa tambayan farko da yayi kusan a gurguje na ba da amsar shi a cikin karatu na yawa inda nake bayani cewa wasu da yawa sun ji an ce salafiya to suka sauka salafiya daban ahalus sunna daban nace da salafiya da ahalus sunna da abu ne daya abin da yasa muke yawan maimaita sunan salafiya wato 'yan uwa da yawa sun an ce ahalus sunna kowa ya ga ya ahalus sunna to wannan suna na salafiya ta tabbace cikin al'umma Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama yace a ringa yace an samu lokacin da 'yan bid'a da yawa suka zo suna da a wasu ahlus sunna ne ƴan asha'ira sai su ce su ahlus sunna ne yan maturidiya ce su ahalin suna ne sufaye ce su ahalin suna ne wani lokaci ma yan shi'a tijjani samawi wani shugaban yan shi'a yake cewa a shi'a kuma ahalin suna. to sai ya to wannan suna na suna ya zamanto arha ana yawan da'awansa to sai albani ya to ai akwai suna ta biyu ko da kun yi da'awar da za a karyata ku shine salafiya kuma salafiya menene salafiya dan uwa yayi tambaya an sabo shi daga salaf magabata wato su wane ne magabata su ne sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in su ne wa'annan karnoni guda uku wanda aka yi musu shaida da alkhairi khairun nas karbi thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum manzo yana cewa sallallahu alaihi wasallam yayin mutane su ne karni na sa'annan masu bin su sa'annan masu bin su to wa'annan su ne karnoni guda uku wanda aka yi musu shaida da alkhairi ko kira su ne salafus salih in ka ji an ce ka bi hanyar magabata to wa'annan ake nufi kuma tunda manzo Allah ya kira su fiyayyun mutane sai ka bi su zaka yi hasara ba zaka yi hasara ba to a takaice babu bambanci tsakanin ahlus sunna da kuma salafiya duk abu ne guda daya ina ba ta gani to kuma tambayar da yayi bambanci tsakanin salafiya da izala a izalatul bid'a wa kamatu sunna kungiya ce wacce aka kafa ta kan me akan a gusar da bid'a kuma a rayar da sunna idan har ƙungiyar tana wannan aikin to me kenan su ahalu suna ƙungiya ce ta yi alƙawari karkar ta yi alƙawari ga mutane za mu gusar da duk wani bid'a sannan za mu tabbatar da kowane irin sunna an gano wannan to kuma sai ya zama to aikin da suke kenan ba dare ba rana misali to ga kenan sun zama to me halin sunna to amma da za su yi alƙawari da su saba dan suna ne na aiki in ka ce zan rayar da da sunna sai ka zo kana rayar da bid'a kace kuma zan kusar da biriya sai kana kuma tabbatar da biriya din to anan wajen kana so ka yaudari mutane ne misali ina fatan gane wannan saboda haka aikin da kungiyar suke za ku duba kungiyar suna tabbatar da shirka ne kungiyar suna karantar da biriya ne kungiyar suna karantar da kaza ne in har abin da suke karantarwa suna ne to daidai suke sunan su ahlus suna sunan su salafiya sunan su ahlul hadis ina fatan gane wannan saboda haka idan kuka duba masu yin da'awa cikin wannan kungiya ne. akwai wanda ba abin da suke kira zuwa gare shi ba sai qala Allahu qala rasuluhu sallallahu wannan dama shine abin da ahlus sunna yake ya karanta da mutane littafin Allah da sunna akan fahimtar magabata an fahimci wannan ko saboda haka ƴan uwa da yawa suka yi tambaya sai wai me ye bambanci to gaskiya ba bambanci bambanci kawai shine na aiki in har mutum ya yi alƙawari bai cika ba shikenan ya warware wannan kamar ka ce ni musulmi ne amma in zama to ina shirka kuma aka an saba to wannan shine dai a takeice a gane sannan sai tambaya na biyu na biyu na ce malam ya ce malam ya ce a nemi ilimi don Allah to na addini kadai ko har da na boko to neman ilimi don Allah ya shafi ilimin addini da ilimin boko idan mutum ya nemi ilimin boko ba don Allah ba kamar da wani zai ce maka shi ya nemi wannan ilimi ne don ya ci abinci kana kawo mai Allah to ya kamata a ce duk abin da kake yi rayuwanka gaba ɗaya Allah ne rayuwanka gaba ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne Wa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tanza nasibaka min ad-dunya saka Allah da ya baka ilimi ya zama to wannan ilimin da kai na sana'a da kake yi kana sana'a likitanci kada ka manta da Allah a lokacin nan kana sana'a engineering kada ka manta da Allah kana sana'ar kasuwanci kada ka manta da Allah wato wannan ilimi wato ilimi ne wanda yake na mulki har ya zama to ka zama to mai mulki kada ka manta da Allah idan ya zama to kana yin wannan ilimi ba dan Allah ba to shi ma akwai matsala a cikin sa amma abin da ake so ka fahimta na wajen babu wanda ya hana wato kai sana'a da ilimi na duniya ka ci abinci da shi amma ya zama to akwai Allah a zuciyarka Allah shi taimake mu wanda sanya Allah cikin zuciyarka zai hana ka cin haram zai hana ka fadawa hanyar da bai dace ba Eh. da wasu ma shawara ta yaya zan jawo zuwa da suna, musamman a anguwata wani hanyar da daga akwai hanyoyi da dama da zaka iya janyowa babu abin da ke janyo mutane zuwa ga addini kamar kyawawan ɗabi'u hmm. kamar yadda na gaya muku na ce da zun zo na ji wa'azi mai daɗi wani bawan Allah ban so an ce ya daina wannan wa'azin ba gaskiya a ce mu ahlus sunna mun kyauta da ainihin dabi'unmu mun zama to masu gaskiya mun zama to masu cika alƙawari mun zama to masu ainihin riƙe amana mun zama to masu biyayya ga ga gaba da mu masu biyayya ga iyayenmu mun zama to masu kyauta duk wani ɗabi'a mai kyau a ce ahlus sunna to insha Allah in dai muna da wannan ɗabi'a muna kyautata mu'amalar mu to wannan mu'amala zai ja wanda baya cikin mu kuma ya shigo cikin mu kuma na ji yana bayani ya kawo misali malaman hukumi mutanen da suka shiga cikin sunna ta hanyar malaman hukumi suna da yawa saboda za ga malami ne wanda inda a ce wato inda a ce wato samun duniya a ce misalin samun duniya na rudan wani mutum ya kamata ya rudu malami duk wani abin da ya kama da abin da wani zai iya samu na duniya malam zai iya samu a lokacin yana da damar da zai iya yi duk arzikin da yake so yi amma wani bawan Allah ya tsaya ƙyan babu abin da ya sa gaba face ci gaban addini na ba san gane hatta su ƴan bidiya za su ce ma ai babu wani malami kamar malam wajen rukun amana da kuma cika alƙawari da rashin kwaɗayi sun tabbatar da wannan to wannan abin ya sanya malam bai da makusa ga mutum na kushe shi kawai maƙiyi ne wanda yake bai san rai amma asalin ma yan bidiya sukan yabi malam saboda wannan dabi'u na shi misali to irin wannan muka kiransa dabi'un mu insha Allah zai janyo wasu misali zan kawo kai ne zaka shiga mota ka je Kano sai kaga motar nan gaba ɗaya ba fenti motar nan bakin gidan duk yayi da ci yayi kura ka ne ka duba cikin motar duk motar yayi kura sai ka ce ma shigo motar nan lafiyar shi lau zaka shiga a ce billahi lazi lafiyar shi lau motar shigo to kuma kana zaune sai ga wata mota tana warkiya. an wanke ta kalkal cikin motar ba kalkal aka ce shigo lafiyar talau wanda za ka shiga mai kalkal din kuma zai iya yi wa mai kalkal din ba shi ne mai kyau ba zai iya wa wancan mai dattin wato shi ne injin shi ke da kyau datti ne kawai da an wanke shi da lafiya lau wannan kuma kila injin injin shi ya buga su mutane sukan duba da zahiri ne in mutane sun ga kana da kyawawan ɗabi'u to sai su ce aƙida kama na da kyau amma ko da aqidan kana da kyau sai ya zama to dabi'an ka bai da kyau za ga mutane suna masu suka aqidan ka shi wannan zai gama izala wani izala bayan yana cin haram izala ce na banza bayan shi ne bayan kaza bayan kaza kaga dabi'an shi ya janyo zagi ga aqidan shi ko bai tona ko to gaskiya abinda mu yi in har muna so mu janyo yan bidiya zuwa gare mu to ya zama to in ana neman duk wani mai amana mu ne duk wani mai cika alƙawari mu ne duk wani mai faɗin gaskiya mu ne shi ai aka samu ɗan ahalin sunna na an gama to da zarar muna da wannan tura ga cikin sauki ba ma ɗan bid'a ba hatta kafirai za su ringa musulunta Allah ta'ala shi muke mu eh sanan kuma sai mu dage da yin da'awa da karanta da al'umma Allah shi muke mu eh saboda yanayin lokaci kana da yin zamu da kai ta amma da wannan lokaci sai a gaje kamar fari da mura rola wato wani yawan wannan da taitaccen tarihin na na biyu muka roƙa cewa a ƙarshen karatu to muna roƙon mara na ila yau mara da idan ba mu da. tarihin na. to a gurguje ban so wani ya ce ya yi ni ba da tarihi na a yanzu ba dalili na saboda har yanzu na ɗauki kaina a matsayin ɗalibin ilimi ne wanda ban kai matakin karatun da za a ce wai a daga tambayar tarihi na ba ina ba san gani da yawa ɗalibai suka tambayi tarihi na wannan shine abin da nake ba su amsa a kai cewa kuna ganin wai haka karatu na ya kai matakin da za a tambayi tarihi na sai dai har yanzu ɗalibin ilimi ne kuma ina yin karatu ina fatan Allah ya sa in kai matakin malamin da za a ringa tambayan tarihinsa ina san gani to a gurguje ni dai wato an haife da dai a tunin wada sa'annan kuma karatuttukan da na yi gabaki daya a tudun wada na yi karatu na kusan mafi yawan karatuka na yi karatu ne na zaure a wajen malaman zaure na tudun wada ina ba ta gane daga cikin sannan kuma lokacin da malam abu gobe fara yin da'awarsa yana yin da'awarsa har malam ya bayyana to gaskiya na fa'idantu da ainihin karatu duka malam abu gobe sosai shi yasa ba na taɓa mantawa da shi a cikin maganganuna abubuwan da ya shafi karatukan da yake yi a gidansa da karatukan da yake a masallaci an gane to muna yawan halarta ko muna halarta muna fa'idantuwa da wannan karatu din lokacin muna kanana muna zuwa wajen karatun malam karatun da yake na aqida ina ganin lokacin da ya fara karanta littafin kitabun tauhid da littafin wasu iya, muna nan aka fara wannan karatu din to so haka ire-iren wayannan karatutuka da karatukan da malam ke yi a gidansa na zauri mun fa'idantu da wasu abubuwa da yawa daga ciki amma lokacin ba mu da shekaru sosai a kai amma kuma kasancewa shi ne wanda ya buɗe mana kofa gaba ɗaya an muka fahimci suna gaskiya wa'anda muka yi karatu a wajen su mun yi karatu a wajen wasu wanda suna da karatun amma wasu ba halin suna ba ne wasu suna da karatun amma ba su da aƙida sannan wasu kuma suna da karatun suna da aƙida amma ba sa yin bayani yadda ya kamata wasu kuma kawai ga sunan dai kawai amma ta hanyar malaba gumi muka fahimci suna har ya zama to gashi muna alfahari da suna din gashi ko muna yada shi ina ta gane to a takaice dai kamar yadda na gaya mana a dunkule cewa ni ɗalibin ilimi ne har yanzu amma wato na yi karatu a wajen malaman zaure da dama a cikin wada da kewaye sa'annan kuma na yi intikali wato zuwa zance unguwar sarki na fahimci da babban malami malamin hukumi a cikin karance-karancensa wanda karatunsa shi ya mun tasiri a rayuwa har ya zama to na fahimci suna gaskiya da ba dan karatun malam ba zai zama to na yi karatun addini amma ban da wujiha ban da mafinkanta guda ɗaya to amma ta hanyar karatunsa sai karatunsa ya zama to karatu ne wanda mutum zai yi ga karatu ga kuma aƙida ina ba san gane wannan to wannan zai a takaice tunda an ce na minti biyu to insha Allah wannan ya isa ya zama to bayani na minti biyu akan ainihin tarihi na akan shi amma insha Allah duk sanda Allah ya kawo lokacin da zan yi bayani cikakke kan tarihi na lokacin da aka haife ni daga inda aka haife ni da iyaye na da waye da waye da sauransu to wannan kuma lokaci ne wanda ina ganin na koshi da karatu ni ma kaina na gamsu a tambaye ni insha Allah Thank eh. you. imam malam Muhammad Bello Thank you. ganin farkon wani lokaci da ba su kama karatu kuma ana yi kai mu ganin ƙarshen wannan ainihin wato karatu da malam a cikin kanka da ya ce lokaci da kasancewar ga irin karatu da aka ce zai gabatar da wata ainihin wato matasa da ma da cijan da waki daya tashi ainihin wato ɗalibai ne bayan wasu malamin ilimi din malam ya shigar da abubuwa da dama waɗanda duk abin da mutum zai yi in ya kai wane ne wajen aikin amalin ilimi to in dai an rasa shi wanda malamin ya zanna in dai ya riga ya rasa wannan to shi kenan ya rasa komai shi ne ainihin wato da ke rasa nan muna roƙon Allah ta ƙara ya ƙara tabbatar mana da ikirari komai cikin al'amuran mu ba ma cikin abin da ya shafi ilimi da kuma ilimi din ba abin shi ne ainihin wato gwamfa shi ke gaba da komai duk abin da aka kan ce a rasa ikirari ko a rasa komai ga ainihin bayanai da dama da malamai wanda saboda jama'a da kuma lokacin da shi kan shi malam da an bar shi ma zai ke wani lokaci yana karatu kuma lokacin da aka ce annuba ba zai ba mu irin waɗannan lokuta har mu wani lokaci na yi ba. idan wannan ya yi bayanin cewa wanda ci ne zuwa shi na farko kuma ne ci ne zuwa shi na farko amma da waɗanda suka zai shi a fuska da waɗanda ba zai shi a fuska ba da jin wayan malam waɗanda suke saurara karatun sun san kowaye malam mai haya a to muna da kuma Allah ta'ala Allah ya tsara ba mu wani dama da za a sake gaye su malam da wannan shi ne zuwa shi da farko kuma an sha alamu ba zai zama shi ne zuwa shi wannan gari na gaci ba. Idan muna samun irin wannan dama muna samun irin wannan karatu irin wannan ginin da takurar ne kuma malamu suna ko shakka ba za ka sai samu ga baki daya da matasan da da kowa da kowa. Allah ya barkaci malam da tsohon sa da wani kuma Allah ya samu iko ne ki da wanda karanta abin da kuma mu kuma saurara wa sallallahu alaihi wa sallam